Hafiz Abdallah uh, Sheikh Hafiz Modi. To, alhamdulillah. Um, uh, alhamdulillah. Kuma sauraro makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasul Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a yau muna tare, yau kuma mun dawo muna tare da Sheikh Hafiz Abdallah, uh, Sheikh Hafiz Modibo Adamu da muke tare da shi wanda har wa yau mukaddima yake ciki a karatunsa wanda ya kawo mana littattafai hudu da muka saka a nan kwanakin baya halka ta biyu kenan farko mun zauna halka ta ɗaya wanda har yanzu gadan shak bai shiga a kan littafin ba da ya sassaka ya nuna zai kawo to in dai har an ɗauki kwana gaban ah, sati biyu ana cikin mukaddima to kasancewa <laughs> in an shiga kan littafin to yanzu me za kawo mana to kamar da yake muna tahaliki yake muna mukaddima akan wannan karatu da zai shiga topic da ya bashi take mai ci wahabiyawa da wahabiyanci wanda sheikh zai kawo mana karatunsu har wa yau ba mu da bakin magana saboda ba mu shiga kan littafi abinda shehi ya nuno mana ya hasko mana a nan ba ce sa za mu ɗauki abin magana zuwa ga shehi mu shiga karatunsa halka ta biyu da ya kawo mana a nan mu ji yau za mu shiga cikin littafin ko dai a'a yau ma muna kan muƙaddiman ne kamun mu shiga littafin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki tare da masu sauraron mu da kallon mu na mana fata barka da warhaka da fatan muna lafiya alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda ka gabatar insha Allah ne har yanzu muna cikin mukaddima amma muna tunanin insha Allah a yau za mu karkare mukaddima din sannan insha Allah za mu ci gaba da kuma karatu shi littafi din ga dangare insha Allah duk da dai na kaman network din yana dan ba mu wahala ko a ya tsaya yana tsaye to na to alhamdulillah da farko dai kamar yadda muka fara bayani a baya na aka abin da ya shafi wahabiya da kuma wahabiyawa hmm. mun yi shimfiɗa mai faɗi kuma za mu ƙarasa ta ayoyi insha Allah a kafin mu shiga waɗannan littattafai wanda muka gabatar da kuma sauran littattafai da za mu gabatar insha Allah abu na farko da za mu ƙara ko bayani a kansa a yanzu shine ita wahabiya wanda a nan najeriya muna kiranta da suna izala a kowane wuri kuma a kasashen duniya tana da irin nata suna kamar yadda muka faɗi muka faɗi kuma irin sifofin a yau abinda da za mu ƙara shi ne kafin mu shiga magana kai tsaye akan Muhammad ibn Abdul Wahhab din da za mu yi magana a kansa kai tsaye a yanzu shine wato cikin hadisai da muka kawo a darasin mu na baya da ya gabata cewa ga irin sifofinsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin ma yanzu da kuma ayoyi na alkur'ani wanda muka karanta to cikin ƙari akan waɗannan hadisai wanda za mu ƙara bayani a kai na abin da ya shafi su waɗannan wato wahabiyawa kamar yadda muka faɗa kuma babu ƙage babu sharri abin da duk za mu faɗa za mu faɗa ne bisa abin da duniyan ilimi ta faɗa a kansu da kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kansu da abin da alƙur'ani ya faɗa a kansu wanda yin ban wanta ba a darasin mu na baya ma na yi bayanin cewa za mu karanta irin sifofin da annabi ya faɗa a cikin hadisai idan mun karanta ba tare da sai mun kira suna ba mu za mu baro mutane su hukunci da Allah wannan sifofi da wa suka yi kama mun karanta wannan a darasin mu na baya ba sai mun kira suna ba sifar kawai idan an duba wa annabi yake nufi a irin waɗanda muke da su a yau to za mu ƙara kaɗan a ciki cikin sifofin wahabiya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shine akwai hadisin Imam Muslim Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa hadisi ne daga Sayyidina Ali karamallahu wajhahu manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdasul asnani sufaha'ul ahlani yaquluna min qawli khairil bariyya yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum sannan yamruku wa na min ad-din kama yamruku samu min arabiya manzo Allah ce fa idza laqitumuhum faqtuluhum yace fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum inda Allah yawm al-qiyamah manzo Allah ya da sigofin nan yake cewa ƙarshen zamani waɗansu mutane za su fito masu ƙananan shekaru masu ƙananan shekaru waɗannan masu ƙananan shekaru ɗin kuma masu wauta a hankali sannan in za su yi magana za ka ji magana kamar ta kirki suna magana a a bi qur'ani a bi hadisi ai kaga in ka ji wannan magana ta fi komai daɗi to manzo Allah ya bada sifan dama za su zo alkitabu sunna alkitabu sunna alkitabu sunna magana gwanin sha'awa manzo Allah ya ce kuma za su zo kuma masu ƙananan shekaru yanzu in ka dubi harkar wahabiya ta duniyar gaba ɗaya da irin tamu ta nan Najeriya za ka ga yara ne ƙanana yawancinsu hmm. ba su da shekarun kirki domin yana da wahala mai shekaru wanda ya rayu cikin mutunci ya shiga irin wannan harkar ta zage-zage ai yanzu misali zan baka guda ɗaya yanzu ka ɗora mun wani bidiyo wanda a yanzu ai shi ya ɗan ja shekaru to ai ka ya fara ribas kenan na'am tunda har yana cewa yanzu kana nufi kenan duk wanda ba dan izala ba ba dan hadu sunna bane ai kaga ga fara dawowa baya na'am okay wannan wannan bidiyo kenan anan kasa wannan bidiyo wani dan izala ko ba ka suke nufi ba ne malam sagiru ya sha faɗa ne ce ku bambance tsakanin kungiya da sunna kungiya kungiya ce sunna sunna ce amma wannan duk aka jama'a suna ce wani izala yaushe dan izala ya zama da sunna yaushe sunna ta sanin shi kadai kenan duk wanda ba dan izala ba shi ba ba ahli sunna bane yaushe aka kaba ta yaushe aka ba izala a shekaru bakar gumi da kuke sa ahli sunna lokacin da ya shekara wajen 20 ko 30 yana karanta akwai izala ne ma lokacin da sunan izala ya karantar to ku fara fitar da shi Allah sawaka abun ba wayewa a ciki na'am abdullahi na kana shai kaman kana da ce maka ni wannan mutumi ne, ah. kuma a wai ne ya ne to ka ji ne magana daga bakin masu ita <laughs> to anan yake nuna ma ashe duk mai shekaru ba zai duk mai shekaru ba zai haka izala ba haka annabi ya nuna domin ya ce masu yin harkar a hadasul asanani masu ƙananan shekaru ne hmm. idan ma mutum ya shiga cikin lamari yana tsammanin gaskiya ne in shekaru sun fara zuwa zai fara gane cewa a dafa yi abun da ba daidai ba to manzala ya bada misali da su sannan suna magana alkitabu sunna alkitabu sunna annabi dama ya faɗa hmm. sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa kuma wawaye ne a hankali da Allah in ba wanda ya zama wawa ba yanzu ka dubi kamar yadda wannan ya faɗa yanzu cewa duk wanda ba dan izala ba kana nuna ba da ahlus sunna bane yanzu ka tambayi kanka a ce duk wanda baya wahabiya a duniya ba dan ahlus sunna bane anya babu wata a cikin hankali mai wannan magana hmm. akwai wauta kuma annabi ya ce wawaye ne in ba wawa ba ba wanda zai ce wai wanda baya bangaren wahabiya baya sunna ai kaga wauta ta fito shine annabi ya ce sufa haul ahlami kuma annabi ya ce quluna min qawli khairil bariya suna magana irin maganar annabi ai a baki za ka ji annabi amma aiki kuma sai ka ba haka bane to wannan ƙarin bayani kenan akan waɗannan yanda yanayin su yake abu na biyu sarki zaki shine yana daga cikin sifofin su wanda manzo Allah nan ma ya faɗa yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsani yana cikin sifofin waɗannan mutane suna yaƙan musulmi masu imani amma ba sa yaƙan kafirai hmm. wanda in Allah ya yarda darasin mu idan mun zo gaba ƙungiyoyin da ake da su na 'yan ta'adda na duniya wanda suke ikirarin musulunci da suna za ka samu duk ƙungiyoyin wahabiya ne a nan ne wannan hadisin zai ƙara fito mana a fili suna yaƙan musulmi suna barin waɗanda ba musulmi ba tanda mun gani za su sa bom a masallaci su ce a wannan yan shiya ne a waɗannan yan bidi'a ne me sallah ka zo ka sa mar bom ka kashe shi da Allah baka wannan hadisin na annabi bai tabbata ba ya tabbata tun da mun manta ba a nan ranar da aka yi ashura yana ga rana ya ce da ta wuce kenan an sa bom a masallaci a Oman a kasar Oman an sa bom kaga maganar manzo Allah yana ta tabbata don Allah muna tambayar masu sauraron mu Su wa suke da wannan sifar amma shayi na ba ma mutum ba a doke shi matsayin dabba eh dabba eh ya kashe dabba da gangan kuma ba ci zai yi ba ya matsayin eh. wannan balle ai kaga yawa matsayin wannan yana nuna ma a baki shi na annabi ne amma ƙarya yake yi dalili shine ai hatta dabbobi manzon hmm. Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tausaya musu hmm. dabbar da za a yanka fa sarki zaki kamar misali layya ko dabbar hmm. suna ko za a yanka a sadaka annabi ya ce in za ku yanka ku yi mata jinƙai menene jinƙai annabi ya ce ku wasa ku. ya zama ta yi kaifin da kun yanka kawai a hutar da ita Hmm. dabba ma annabi yana tausaya mata da Allah ka zo ka kashe mutum ka ce kana tare da annabi anya ko akwai wanda zai yarda da wannan ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba hmm. eh wannan duk manzo Allah ya mana bayanin su to wannan kenan bayan wannan sarki zaki cikin abubuwa da za mu dora wanda su ne kusan na karshe a mukaddima hmm. shi Muhammad ibn Abdul Wahhab sunansa Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleiman an so za mu ɗan yi magana kaɗan akan najadu saboda ka san yana da kyau ka gane daga ina abu ya fito ita najadu shi muhammad ibn abdul wahab an haife shi ne a wani gari da ake kiransa al'ailiya a cikin kabilar muta wato a cikin garin najadu to najadu ne sarki zaki wata rana hadisi ne wanda ah, abdullahi ibn umar aka ruwaito daga wajensa wanda Imam Bukhari ya fitar abun da ya faru Manzala yana zaune sai yi addu'a yana Allahumma barik lana fi shamina Allahumma barik lana fi yamanina annabi yana cewa Allah ka yi wa shafin mu albarka Siriya kenan Allah ka yi wa Yaman albarka mutanen Najadu suna wajen sai suka ce wa fi Najadina Allah ya yi wa Najadun mu albarka annabi sai ya shiru bai mata addu'a ba hmm. annabi ya ƙara addu'a ya ce Allahumma barik lana fi shamina wa barik lana fi yamanina mutanen najadu suna wurin suka ce wa fi najadina annabi ya iya mata addu'a mai hmm. ruwayar sai yake cewa a ƙarshe dai ina tsammanin ya mai mutumin najadu ya maimaita cewa annabi ya yi wa najadu addu'a karo na uku cewa Allah ya yi wa najadu addu'a eh, Allah ya yi wa najadu albarka annabi ya mata addu'a kamar yadda ya yi wa sham da siriya a yaman addu'a to ga amsan da annabi ya bayar abin da ya sa bai mata addu'a din ba hmm. amsan da annabi ya bayar yake cewa kun ga najadun nan ya ce azzalazilu wal fitanu hunaka manzan girgizan fitina da fitinan gaba ɗayanta ya ce tana najadu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ah, jama'a kuya kuri networkin malam ya samu matsala kamu malam ya dawo eh network ya sauke shi su dama ya fara shek ya yi magana eh, ga magana na idris abdulaziz da aka saka ni yawo mamaki ne <laughs> ba ku ya ni mutumin nan bai da shi wani ajiya haruna laila ke ce kin yi mini magana a ina bangan da kika mini magana ba eh ban gani ba ni mutumin na gaskiya ba yarda da shi ba ne wasu zantuttukan shi wani kudi wani bashi <laughs> zantuttukan shi wallahi wani kudi wani bashi shi sa ni idris gaskiya domin mutum ne da yake magana ya zai warware kansa wannan magana da ya zo yayin nan da shayyaba da aka saka ya ba ku mamaki wallahi gobe ya zai warware kansa yawan tufka da warwara ne shi yake shi yana yawan tufka da warwara mai eh, da ban mamaki wallahi gobe gobe nan ka sake ganin ga idris idris ya zo kuma ya zo warware kansa maganan da ya faɗi jiya kuma zo <laughs> ya ce wayannan yan bidiya ne su ne ahli sunna to ban sanin ya ce ahli sunna yana nufin shi kungiyarsa na idrisiya yake nufi ko dai a'a wani mm, Allah shi kungiyarsa na Idrisiya yake faɗin cewa su ne a sunna yau ga shi ya cire eh, izala ya za cire izala ciki jama'a ku kuri networking a ah, shek modibo ya ba shi matsala kamun ya hau shek modibo yana sauraron mu yana tare da mu ko dai wayansa ya mutu ne ban san me ya faru ba ba mu san me ya faru ba ko ya kure <laughs> Idris Idris za ga hujja da ja ah, Idris Idris a nan kasar kun aka ci ahli suna wani nufin dan izala ko ba ka suke nufi bane malam sagiru ya sha faɗa ne ce ku bambance tsakanin kungiya da sunna kungiya kungiya ce sunna sunna ce amma wannan duk aka ce maka suna ce wani izala yaushe dan izala ta ba da sunna yaushe sunna ta sanya shi kadai kenan duk wanda ba dan izala ba shi ba ba ahli sunna bane yaushe aka kabata yaushe aka ba izalar a shekaru abubakar gumi da kuke kiran sa halin sunna to alhamdulillah ga shak ya dawo jama'a yawa sarki zaki sai ai a dole kuri shanin network ne aka ne aka ne mun fahimta na bismillah to madalla yawa na saboda haka wannan abun da ya faru irin sifan da annabi ya ba wa najadu kenan yace ce ba zan yi wa najadu addu'a ba dalili najadun nan duk wani fitina in ji annabi a can zai fito shi ko muhammad ibn Abdullawab sunan sa ma muhammad ibn abdul wahab annajdi ah. dan najadu ne wannan abu na farko na sarki zaki abu na biyu ai ai ai ai da na bar wannan gari na ce annabi wannan magana wallahi da na bar wannan gari Allahu akbar wallahi shekh a yanzu da Allah ya shigar da kai Saudiya a kai ka harcen dir'iya yana nan kusa da Riyadh. Ah, shai ba annabi ya wannan ba ba. Gaskiya ne zan zangi zagi to Allah ya kare mu da sharrin masu sharri. Amin shak, amin shak. To abu na ƙarshe na mukaddima ɗin. Hmm. Lokacin da matsi ya yi wa sahabban manzon Allah yawa a Madina a Makka aka ci gaba da cutar da su to sai maganar hijira ya taso. to da aka tashi hijira sahabbai suka yi hijira ne mutum biyu mutum uku wani lokaci mutum daya suna ƙaura suna komawa madina kafiran makka manya sai suka zauna suka yi tunanin cewa bai kamata mu bari sahabbai su tafi madina annabi ya bi su a baya kuma a je a karfafi musulunci a madina ba ya kamata mu ɗauki mataki akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai suka zauna mitin sarki zaki a wani gida da ake kiransa darun nadwa gidan wani ne ana gidansa Usayyu ibn Kilabi wato kamar wata camba ce ko kuma wata mahaɗa ce inda nan ne suke zama su tattauna su yi mitin akan matsalolin da ya shafi cikin garin wato garin Makka gaba ɗaya daga ba mai shiga gidan sai wane da wane sai wanda suka kai manya a shekaru manya a daraja a cikin garin Makka to sai suka yi taro a darun nadwa akan yaya za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun yi tunanin ya za su yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna suna mitin duk wani babba a makka ya halarci mitin ne suna cikin mitin sai wani dattijo ya zo tsoho da ya zo sai ya yi musu sallama da ya yi musu sallama suka bude suka ga a matsayinsu na manya a gari bai kamata a ce ba su san wannan dattijo ba sai suka tambaye shi suka ce mar kuma daga ina kake to bari ka ji amsan da ya bayar sarki zaki Eh. yake cewa ni dattijo ne daga najadu eh. daga najadu eh. ya ce na ji labarin kuna tattaunawa ne ya za ku yi da annabi shi ne ya sa na zo ni kuma in ce ku tattaunawa hmm. ka san wani ne wannan tsoho? a'a shedan ne inna ah shedan ma shi ma wannan najadu ya fito kwarai a to ai dama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ka zo ku manzo Allah ya bari magana ai ta zama doka sarki zaki idan lokacin da manzo Allah bai yi wannan jaddu addu'a ba ai abun da ya faɗa yace hunaka zalazilu wal fitanu yace wa hunaka yaqulu qabru shaytani manzo Allah yace a can shaytan zai kullo annabi ne ya faɗa ai sallallahu alaihi wasallam to ai ka san shaytan ba shi kadai bane shaytanu suna da yawa bayan da za a iya fito shi kadai to sai yace shi daga najadu yake ya zo ne ya taimaka musu wajen tattaunawa yaya za a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana daga cikin abun da yasa kake jin ana cewa idan mutum aka ga ya zama kamar dattijon banza sai ga an ce kai wannan kam tsohon na jadu ne na'am na'am to ai wannan tarihi ne oh saboda eh da ai shi daga jadu ne Na'am. Shi ya wato idan mutum ya zama dattijon banza sai ya ce wannan kam tsohon na jadu ne ashe wannan tarihin ne shedan daga can ya fito. daga garin su Muhammad ibn Abdul Wahab annajadi ne wanda ya kafa wahabiyan duniya gaba daya hmm. shi kenan bayan ya zo aka yi mitin don ka gane dama makiya annabi su ne makiya masoya annabi hmm. yadda iblis ya ki manzan Allah har ya zo ya ya za a yi da annabi haka muke fama da wahabiya wajen kin annabi wanda za mu iso shi ma dalla dalla don yin an ce suna kin annabi wani sai ya riga cewa ta ina suke yin annabi insha Allah za mu iso inda za mu danna bidiyoyi da irin kalaman da suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka bayan an zauna an yi mitin daga karshe dai abun da ya faru kowa yana ba da shawara ya za a yi da annabi wani ya ce a kama manzon Allah a daure a sa a daki a rika dan bashi abinci kadan wanda ba zai ishe shi ba har yunwa ta kashe shi hmm. shedan yana nan aikinsa shine idan an ba da shawara sai ya yi ihu ya ce wannan shawarar ba ta yi ba iya aikinsa kenan shi baya ba da shawara shi ah. eh aikinsa kenan darakta kenan <laughs> shi darakta ne idan an ba da shawara wani ya ce a kama manzo Allah a jefar da shi a jeji a huta shedan ya ce ina wannan shawarar ba ta yi ba ana ta ba da shawara ana ta ba da shawara sai Abu Jahal wanda ya kowa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi da shawarar da zai bayar yana so a kabilun da ake da su na larabawa a ɗauko kowace kabila a ɗauko saurayi ɗaya matashi a ɗauko wancan kabila a ɗauko mutum ɗaya wancan kabila a ɗauko mutum ɗaya a haɗa matasa sai su haɗu su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga idan sun kashe manzan Allah ai yanzu ba kabila ɗaya ba ce ba mutum ɗaya ba ne ba gida ɗaya ba ne wato an yi taron dangi ne Mm. babu yadda za a yi dangin manzo Allah ce za su tinkari duka biyun nan su yaƙe su oh. a lokacin iblis shedar kenan sai da yayi ihu ya ce wannan shawara ta ƙare kar ma a ƙara wata magana kawai a tashi eh eh kwarai kuwa tun da bukatarsa ta biya eh, za yi taro wannan kuma magana da nake gaya maka nan sarki zaki ibnu hisham ya kawo a cikin siratul nabawiyya <clears throat> ibnu Sa'adi ya kawo a cikin littafinsa tabaqatul kubra ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa a gargashin ayan wa izim kuru bika Kabaru, kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirida ibnu kasir ya kawo abu na'imin ya kawo cikin hidayatul awliya imamul bayhaqi ya kawo cikin dalailin nubuwa wannan kisan da na karanta din saboda haka wannan yana nuna mana menene sharrin najadu daga inda muhammad ibn abdulhab ya fito saboda haka ashe kaga duk abun da ya yi abun yana da tarihi kamar yadda muka faɗa hmm. to wannan shine ƙarasin shimfiɗar mu wace za mu yi akan sifofin da suka fito daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sifofin da suka fito daga tarihi yadda wahabiyawa suke da yadda kuma wahabiyanci yake yanzu abin da yake da akwai a gabanmu kafin mu shiga cikin littafinmu na farko shine wato za mu ɗauki littafi akwai wanda muka kawo mai suna fitnatul wahabiyya eh. wanda mun kawo shi kuma ka nuna wa duniya wannan littafi fitnatul wahabiyya ba shi ke yawa wannan misali yawa wannan yeah, yeah, yeah, no. yawa to wannan littafi wato an yanko wani fasali ne a cikin wani littafi wanda ake kiransa a addurar sinniya amma duk mutum ɗaya ne ya littafi kamar yadda aka sani malamai suka yi littafi babba sai su ɗan ciro wani fasali kuma su mar littafi saboda a sauwaƙe wa ɗalibai to wanda ya wannan littafi a mai suna addurar sinniya ya ɗauko wannan fasali mai suna fitnatul wahabiyya ma'ana fitinan wahabiyanci amma shi ya rubuta shi daban littafi a wani kungiya yake malam buhari yawwa ga sa na rubuce sarki zaki eh sunansa a sheikh ahmad zini da halal wannan malami haifaffen ƙasar saudiya ne Na'am. Malami ne mufti na Saudiya gaba daya. In an ce mufti ba shine wanda ke bada fatawa a ƙasa gaba daya ko? the eh, mufti to shi ne mufti na saudiya ya yi fatawa bari in faɗi shekaran fatawan ya kasance mufti a makka a cikin garin makka a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da takwas hmm. Oh, oh, oh, jama'a kuya kuwa na cikin malam ya samu matsala ina ga za mu shirkan littafin yanzu malam zai fara zai shirkan littafin gaba ɗaya kenan gadan gadan malam buhari san da zuwa shak ya samu matsala na network ya hakuri ya dawo uh, uh, mu yi hakuri mu yi hakuri to za mu fara da wannan littafi Salamu alaikum Me suna bidatul wahabiya aha shi matsala ya ba yanzu haka kana maganan yanzu haka shi kan za mu shi kan karatu gadan gadan wannan littafi a cikin littafin da kace za ka karanta eh mai take kace fitnatul waHabiya ko eh na'am to muna jin ka wa ya rubuta yawa kungiya yake yawa shi wannan na farko dai sharifi ne ma jikan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sharifi ne sannan a lokacin a makka gaba ɗaya makka shine mai bada fatawa gaba ɗaya irin kamar kujerun da bimbas usaimin fauzan suka rike ok mufti ne mufti ne ma na makka gaba ɗaya a lokacin ya yi fatawansa tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da takwas hijiriya saboda ka ga ba wai wani malami ne na anguwa ko kuma malami na wani dan yanki ba malamin duniya ne mm. malamin duniya ne kuma abin da zai baka sha'awa sarki zaki wannan littafi nasa ba wannan din ba babban littafi mai suna addurar sinniya ne okay wannan addurar sinniya littafi ne sananne sosai sananne ne wanda ko net mutum ya hau yana rubutawa za a bashi littafi na'am To a cikin sa aka ɗauka wannan littafi. Ok, a cikin wannan littafi aka samu wannan kenan fitrat wabiya wannan. Yawwa a cikin sa aka ciro wani fasali aka rubuta. Ok. Yawwa to ga littafin nan Allah ya yarda za mu karanta abun da ya kawo kaɗan daga ciki na abun da ya shafi fitina na wahabiyawa. Hmm. Abun da ya faru ya yi wannan littafi shi wannan na gabanmu yanzu dinnan. ma'ana ya ciro shi daga cikin babban littafi a durar siniya din hmm. kamar yadda yake bada labari a cikin littafin yana faɗa yake cewa ga abin da yake faɗi amma ba'adu hmm. fa yaqulu al-abdul faqiru khadimu talabatil ilmi bil masjidil haram kasiru zunubi wal asami al-muftakir ila rabbih al-mannan ahmad ibn zini da halal yana faɗi yake cewa bawa faƙiri khadimin ilimi a cikin masallacin harami mai yawan zunubi mai yawan laifuka mabukaci zuwa ga Allah mai baiwa kaga al'adan bayin Allah su ba sa daga kai dama sarki zaki kullum su yadda su a ƙasa suke ba sa tsarkake kansu ba za ka ji suna cika baki suna alfahari ni ne wane ni ne wane a ka domin matsayinsa na farko sharifi ne na'am na biyunsa kuma mufti ne a maka gaba ɗaya. Hmm. amma kaga yana kiran kansa kasirun zunubi wal asami mai yawan zunubai mai yawan laifi a wurin Allah Allahu akbar eh kuma yace al muftaqir mabukaci ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa mannan ubangiji wanda yake mai baiwa sai yake cewa abin da ya faru bayan yayi addu'a ya yace gafarar lahu wa liwalidayhi wa mashayikihi wa muhibbihi wal muslimina ajma'ina ya ce ina neman gafaran Allah a gare ni da iyayena da shehunaina da masoyana da dukkan musulmi baki daya sai yake faɗin dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin da ake gani fitnatul wahabiyya din bi ma'ana ya ciro shi daga cikin wancan babban littafi ya rubuta wannan din yace ga dalili na yace faqad salani man la tasawni ma mukhalafatahu yake cewa qad sa'alani man la mallata zauni tuhu an ajmalahu ma yata dammanu bayani qit'atin min fitwat min fitnatil wahhabiyya yace akwai wanda ya tambaye ni wanda ba yanda zan yi dole sai na amsa mar matsayinsa a waje na yace in dan rubuta mar wani abu amma ta aitacce a cikin abun da ya shafi fitinan wahhabiyya hmm. shi yasa ya rubuta wannan littafin saboda tun da wancan mai tambayan. ya tambaya ya ce a rubuta masa takaitaccen abu ne shi yasa ya kira to wannan littafi ya ce to wanda ba zai yi in saba mar ba ya nemi alfarman in kawo mar wani abu kaɗan a cikin fitinan wahabiya wato to sai ya rubuta masa wannan littafi wannan littafi na amsa masa ya takaita ma kenan eh ya takaita ne wannan littafi duk abin da ke cikin nan dinnan sarki zaki ya takaita ne to saboda fiti ai fitina ce mai faɗi Fitinan da ta fara tun zamanin manzon Allah ba za ta kare ba tashin alkiyama ai babu karama ba ce sarki zaki hmm. eh ai fitina ce mai faɗi na'am yawwa sai yake cewa abu na farko a cikin littafin yake cewa bi kauli ilam ina bashi amsa yake cewa anna fitnatul wahabiyina yace sani fitina irin na wahabiyawa wani irin fitina ya ce min takfirin musulmina na kafurta musulmi na kafurta musulmi fitinan wahabiya na kafurta musulmi wanda wannan mun sani al'adansu ne kafirta musulmi mun san wannan duk duniya kuma ta san wannan hmm. ai ya ma wuce kafurta musulmi yanzu ya kai matsayin a kashe musulmin ma wanda za mu iso nan gaba mu yi bayani kamar yadda muka faɗi ƙungiyoyi na duniya wanda in dai gaji ƙungiya mai kashe mutane to kai kai tsaye ka san ƙungiyar wahabiya ce misali irin wanda muka faɗa a baya su ashabab su alqaida su taliban su isis ba wata ƙungiyar da ba ta wahabiya ba to gashi na abin da yake faɗa yake cewa fitinan wahabiya na kafurta musulmi lisu ifahimihim bihim saboda karanci da mummunan fahimtansu wa shiddati bugdihim da tsananin gabansu li ahli la ilaha illallah gama abota faɗin la ilaha illallah min ha ma taqaddama zikirhu fi kitabi ad-durari as-sinniya yace yana daga ciki abunda na gabatar a cikin littafi na mai suna ad as-sinniya wancan littafin da na faɗa din kenan yauwa yake cewa wa mina fitnatul wahabiyya yana daga ciki na fitinan wahabiyya allati kana fil hijaz wanda fitinan nan ta fara a hijaz wato yankin larabawa musamman in ka ɗauki irin saudiya ka dauki irin su kasashen da suke iyaka da saudiya irin su misali syria irin su dubai irin su yaman irin su oman duk suna iyaka da saudiya ana kiransu da hijaz hmm. ya ce to wannan fitina ta fara ne daga can hatta taulu alal haramaini har fitinan ta gangaro ta iso haramaini ma'ana makka da madina fitinan bata tsaya iya domin fitinan ta fara ne kamar da zamu ji a nan gaba fitinan muhammad ibn abdul wahhab ta fara ne a wani gari da ake kiran garin addir'iyya addir'iyya din nan kuma za mu zo mu ji bayani me ya kai muhammad ibn abdul wahab dir'iya menene ya karfafi gwiwansa ya je dir'iya kamar yadda muka fara bayani a baya kuma za mu dora wani sarki ne wanda ake kiransa muhammad ibn sa'ud wato a ibn ali sarki ne mai kasaitar mulki a dir'iya shi yasa ya zama hankalinsu da fatawarsu da tunaninsu ya yi iri ɗaya da na Muhammad ibn Abdul Wahab. sai sa Muhammad ibn Abdul Wahab ya je dir'iya ya haɗa kai da shi wannan a matsayin malami wannan a matsayin sarki wanda a nan gaba za mu zo mu ji dalilin da ya sa aka soke sunan makka da madina ma aka mai ita saudiya kenan hmm. ka dubi dai allah ya kira makka da makka manzo allah ya kira madina da madina amma yanzu don allah wanda zai canza wa allah suna ya canza wa annabi suna kana tsammanin na Allah da annabi ne mutumin nan <laughs> ba na Allah da annabi bane ah. domin Qur'ani ya kira maka da maka lillazi bi bakkata mubaraka hmm. manzo Allah ya kira Madina da Madina amma saboda ta'addanci na wahabiyawa sai da suka canza wa kasar Makka da kasar Madina suna suka mayar da ita sa'udiyya Saudiya na sunan wani sarki ne a Diriyya wanda za mu zo mu yi magana a nan gaba insha Allah a kansa kaga daga nan fitina kan ta fara fadi to shine anan malam yake cewa wannan fitina na wahabiya ya ci gaba hatta staulu alal haramaini ko hatta alal haramaini har suka isa haramaini wa mana usul al shami wal misri a shekarar da suka isa sai da suka hana waɗansu mutane wanda ba sa tare da irin fahimtansu irin mutanen misra irin mutanen sham siriya kenan zuwa aikin haji a wannan shekara ɗin kamar yadda ya rubuta a wannan littafi ana nan kuma har abun ya yi faɗi ya zama to ba mai motsawa a cikin gari makka da madina sai wahabiyawa to ga abun da ya ci gaba da cewa yake cewa fitinan wahabiya ta ci gaba fitinan da ake kira eh, wato fitinatun faransiyin yayin da suka karbi misira wanda wannan abu ya faru ne a shekara ta wato salasa ashara sanatan an yi shekara goma sha uku ana wannan fitina hmm. ya ce wal nazkur ma ya ta'allaku biha taini fitina taini ala sabili ikhtisari ya ce amma za mu karanta wani abu kaɗan a cikin fitintinun nan guda biyu amma nan ma za mu yi su ne a takaice da abun da ya faru a haramaini a misira da abun da ya faru na yaƙi eh, a misira da kuma wanda ya faru na faransiyi ya ce zai magana a kansu amma a takaice ya ce li anna kullum minhuma ya ce duk waɗannan yaƙoƙi guda biyu mazkurun an faɗe su tafsilan an rarraba su fit tawariki a littattafan tarihi ya ce wa ufri da kullum minhuma bi ta'alifin risailin maksusa sannan kowane yaƙi a cikin yaƙoƙin nan da Muhammad ibn Abdul wahab ya jagoranta da shida a ah, Muhammad ibn Sa'ud fitintinu ne waɗanda an yi rubuce-rubuce a kai wanda an keɓance littattafai aka rubuta fitintunun nan ya ce amma fitinatun wahabiyya ya ce amma fitinan wahabiyya fakana ibtida'ul kitali sun fara yakan mutane ne fi ma bainahum ko kuma fiha bainahum wa bain amiri makka Yaƙin da suka fara sarki zaki tun da shi muhammad ibnu sa'ud ba sarkin makka bane Muhammad ibn Abdul Wahab ba dan Makka bane yanzu Muhammad ibn Abdul Wahab ya je ya hada kai da Muhammad ibn Saud sun hada kai su biyu sun yi karfi to yanzu sun zo Makka ga sarkin da yake jagoran Makka a lokacin suka fara yakarsa shine wanda ake kiransa Maulana Sharif Ghalib ibn Musa'id a lokacin shine sarki a Makka suka zo suka yaƙe shi to a lokacin makka sharifai ne jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da madina suke lura da mulki kuma suke lura da yanayin mu'amala na addini da kuma fatawa na ilimi hmm. amma fitinan wahabiya suka zo mutum ya zo ya yaƙi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce ya zo kafa addini a ba da addini annabi Muhammadu baka a in addini annabi Muhammadu ne ka zo ka yaƙi jikokinsa akan mulki ka zo ka yaƙi jikokinsa a kan ilimi kaga shi mai wannan magana yanzu shi ne mufti a makka a lokacin sharifi ne sannan ga wanda yake shugabantar maka sarki a lokacin shi ne, shi ma sharifi ne maulana sharif ghalib ibn musa'id sunansa kenan saboda haka ya zo shi muhammad ibn abdul wahab da kuma muhammad ibn sa'ud suka zo suka yaƙe shi suka kore shi a garin makka suka karbe makkan gaba ɗayanta ya zamanto tana hannun wahabiyawa bayan wannan yake cewa wa huwa na'ibun min jati sultanatul aliyya ala al-aqdar hijaziyya wannan sarki ba wai iya maka kadai yake lura da shi ba babba ne mai lura da hijaz abun da ya shafi kasashen larabawa kafin a zo a daddatsa su a mai da su loma loma kamar yadda turawa suka mai da su loma loma a lokacin shine kusan babban sarki mai lura da sha'anin wuraren da baki daya aka zo aka yaƙe shi ya ce wannan wabtidawul bai nahu? wannan yaƙi ya faru ne tsakanin su wa bainahu da tsakanin Muhammad ibn Abdul wahab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da biyar aka fara wannan yaƙi kuma wanda ya zo wannan yaƙi ba sarki zaki ya zo da zimma ko da ƙudurin kafa addini ne amma kuma ya yaƙi jikokin manzan Allah anya addini ya zo ya kafa kuwa hmm. ba addini ya zo kafawa ba ah. ai idan addini ya zo kafawa babu yadda za a yi mai kafa addini ya taɓa jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da za ka ga yanzu saboda fitinan da wahabiya ta kawo mutane idan an cewa ne jikan manzan Allah ma suna karyatawa saboda fitinan ta samo asali ne domin su sun ɗauka lokacin da aka yaƙi waɗannan sharifai a makka jikokin annabi sun kare ne gaba daya hmm. to sai Allah kuma ya nuna musu cewa ai ba yadda rai lamarin manzon Allah ya yanke sallallahu alaihi wasallama har yau har gobe har jibi har alƙiyama ta daya akwai jikokin manzon Allah wai abun mamaki za ka ji mutum yana cewa wai ya za a ce wane jikan annabi A tsakaninsa da manzon Allah shekara dubu da ɗari hudu to abun mamaki ake ce mana 'ya'yan adamu <laughs> ba fa jikoki ba 'ya'ya ba yanzu da Allah abun mamaki mai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu zai iya tunanin cewa manzan Allah bai da jikoki wanda ya tunanin annabi bai da jikoki kan bai yi wa manzan Allah mugun fassara ba kenan ana nufin abun da ya faru da wani kafiri a zamanin manzan Allah ana kiransa sufin wa'ili wanda da dan manzan Allah ya rasu yake cewa ku bar annabin nan ai bayansa zai kare mu huta Allah ya ce a ƙarya kake yi kai dai inna shani aka huwal abtar kai ne Allah zai yanke wa baya ba dai annabi na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to don Allah wanda ya ce annabi bai da jikoki bai kama layin asubun wa'idin ba ya kama layin asubun wa'idi to aka zo aka yaƙi wannan sarki aka yaƙi shi wannan babban malami mufti a makka shi mai wannan magana a wannan littafi bayan an yi wannan sai ya zama wa kana dalika fi muddati sultanati maulana as-sultan sulaimus salis ibnu sultan mustafa as-salis ibnu ahmad sai gama wannan abun ya faru ne a lokacin da wato zamanin mulkin a maulana sultan sulaimi salis bayan an yaƙe shi aka zo aka yaƙi shi ghalib ibn musa'id yake ba da labari a nan to da ya gama wannan magana sai ce to wa amma ibtida'u awwal zuhuril wahabiyya amma fitinan ta yi faɗi ta bayyana ta yaɗu ga farkon ta ya ce kana qabla zalika bi na kasiratin wannan abun ya faru ne a shekaru masu yawa abun da yake nufi a nan wato an dade ana shuka wahabiyancin ne domin abun da ya faru shi Muhammad ibn Abdul Wahhab hmm. da ya samu matsaloli da mutane duk inda ya je fada ake yi da shi duk inda ya je fada ake shi to da Allah ya sa ya samu dir'iya garin dir'iya ya je ya zauna da Ah, wato Muhammad ibn Sa'ud suka haɗa kai. So sai suka fara yaɗa manufofinsu. Suka fara yaɗa manufofinsu. Idan sun kawo muku bata wasu ba ku karɓa ba, za su yaƙe ku da ƙarfi kamar yadda za mu ji a nan gaba. Da ƙarfi. Dole sai ka shiga bata wasu kawai. Dole ne sai ka yadda da fahimtar su. Maganan kana da wata fahimta ba tasu ba, wato sun zama yadda ka san Qur'ani da hadisi ne su din. kawai in baka bi mata wasu ba ƙarya kake yi kamar yadda yanzu malam Idris yake faɗa din nan wanda ba dan ahlus sunna ba shikenan wanda ba dan izara ba shi ba dan ahlus sunna bane ai mun musa mu makami a wajen da Idris <laughs> to wannan abun da ya faru suka fara yadawa to shi wanda ake kira Muhammad ibn Saud akwai ɗansa ana kiransa Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud ibn Ali wato dan Muhammad ibn Saud wanda suka haɗa kai da Muhammad ibn Abdul Wahab to a lokacin sai suka ɗauke shi shi Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Sa'ud suka tura shi yankin Riyadh ya je shi kuma ya zama sarki a can to shine malam anan yake magana yake cewa fitinan wahabiya ya fara ne da irin wannan yado a tura wannan can a tura wannan can ce wa kanat quwwatuhum wa shaukatuhum fi biladihim a farko da tarkonsu da kuma ƙarfinsu ya taƙaita ne a wannan wurin a dir'iya a dir'iya da kuma riyad da sauran garuruwan da suke wannan yankin kamar yadda malai faɗa nan ya ce summa kasu da ruhu sannan sharrinsu ya ci gaba da yawa Ga shi kuma sharrin ya iso mu haka malam ya faɗa ya ce summa kasu da ruhu wata zayada dararhum sharrinsu ya yi yawa cutarwarsu ya ringa karuwa ya ringa karuwa wata sa'a mulkuhum mulkinsu ya ringa faɗi ya ringa faɗi wa qatalu min al suka ringa kashe mutane kamar yadda ya faɗa anan yace suka ringa kashe mutane ma la yusauna wanda ba za a iya girga yawan mutanen da aka kashe ba an kashe wasu a can an kashe wasu a nan an sawa waɗancan an harbe an yanka an sare da takobi kuma idan ka lura dama ita wahabiya abin da yasa dole ne za su dinga kashe mutane sarki zaki saboda dama da jini aka yi mata bayi da jini aka mata bayi kuma abin da zai baka takaici abun bakin ciki jinin ma da jinin sharifai jikokin manzan Allah da ita aka yi bayinta da Allah wanda aka yi bayin tafiyar da jini in sun kashe mutane abun mamaki ne ba kuma baki bane dama wahabiya da jinin bayan Allah ta fara jini tsada jinin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga a yanzu shi ba wahabiya ya kashe wanda ba ba wahabiya ba yana ganin ibada ne a wurinsa shi yasa za ka ga za a sa bom a masallaci za a sa bom a kasuwa za a sa bom a cikin unguwanni ba inda ba a sa bom dalili dama da wannan aka riga aka taso to ga bayanin nan yana fitowa hmm. a nan yake cewa wa qatalu min al khalaiqi ma la yuhsauna sun kashe mutane wanda yawansu ba zai girgu ba wastabahu amwalahum wasabau nisa'ahu kuma su halatta dukiyoyinsu sannan su ribace matansu kuma kamar an kamo wato fursunonin yaƙi yace wa kana mu'assisu mazhabihim khabisi Muhammad ibn Abdul Wahab ya ce wanda ya kafa wannan mugun abu wannan muguwar kazanta shine Muhammad ibn Abdul Wahab ya ce wa asluhu min al-mashriqi min bani tamimin wa kana min al-mu'ammarina ya ce asalin Muhammad ibn Abdul Wahab ya ce asalinsa burcan ya ce asalinsa mutum ne wanda yake daga mashrik min bani tamimin wa kana min al-mu'ammarin yana cikin waɗanda Allah ya ara musu tsawon rai a nan sarki zaki bari dan yi talikin kalma kaɗan a nan ya ce wa asluhu min al-mashriqi ai hakuri da yake a ɗauke mana wuta zaka ga hoton ya dan yi duhu eh eh ya ce wa asluhu min al-mashriqi ya ce shi Muhammad ibn Abdul Wahhab asalinsa daga mashriqi ne ma'ana mahudar rana to talikin da zan yi a nan akwai wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ƙara wata magana yake cewa a cikin a cikin wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato yana zaune hadisi na Abdullahi ibn Abbas Allah ƙara masa yadda Abdullahi ibn Abbas yana zaune sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alfitnatu hmm. min hauna wa hauna manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina daga nan ne da kuma nan sai manzala ya nuna mashirik din mashirik da malam ya kawo ana wannan shi ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa fitina za ta fito daga mashirik to ga abin da malam yake faɗi a nan yake cewa wa asluhu min al mashriqi asalin muhammad ibn abdul wahhab daga mashirik ne ma'ana idan nan najeriya ya mana iya cewa ta gabar ya fito amma mu faɗi yadda kowa zai iya ganewa wato mashirik wato asalinsa daga abun da yake mahudar rana ne na'am tarshen ya kullo yake cewa wa kana minal mu'ammarin kuma yana cikin waɗanda Allah ya ara musu tsawon rai domin ya ce fakada yu'addu minal munzari Muhammad ibn Abdul Wahab yana cikin waɗanda ake kirga su cikin waɗanda Allah ya ba su jinkiri na rayuwa ma'ana sun daɗe li'annahu asha qariba mi'ata sanatin ya rayu kusan shekara ɗari kaga fitina dole za ta yi yawa hmm. ah, eh, in ba don Allah ya shirya kayansa ba kaga da ya mutu da wuri wataƙila da fitinar ma bata ƙara faɗi ba amma don Allah ya nuna mana girman manzan Allah cewa abun zai yaɗa duniya gaba ɗaya sai Allah ya bashi aron rai ya dade yana raye hattan tashara anhu dalaluhum har sai aka samu wannan batattasu ta yaɗu a duniya gaba ɗaya ya ce ga shekarar da aka haife shi yana faɗa wannan littafi kanat wiladatuhu sanat alfin wa mi'atin wa ihda asha. ya ce an haifi muhammad ibn abdul wahab shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar aka haife shi yake cewa wa halaka sanata alfin wa mi'atayn ya halaka bi ma'ana ya mutu kenan shekara ta ɗari biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu wa ba ba'dhum bi ƙaulihi waɗansu sun kawo tarihin Muhammad ibn Abdul wahab cewa ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida to anan abun da ya kawo na farko kenan sai ya ci gaba da bayani ya ce wa kana fifti da'i amurki farkon lamarin muhammad ibn abdul wahab hmm. ya ce min dalabatul ilmi bil madinatul munawwara ya ya ci gaba da neman ilminsa a madinatul munawwara wato madinan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a can ya fara ko kuma a can ilminsa ya fara faɗi hmm. ala sakiniha malam yake cewa ala sakiniha abdul salati wassalami Allah ya ƙara aminci da tsira bisa albarkan wanda yake cikinta shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa na goma na to ya hmm. ce wa kana abuhu rajulan salihan min ahli ilmi malam yake cewa muhammad ibn abdul wahab nan babansa mutumin kirki ne mai ilmi Allahu akbar wa kaza aquhu ash-shaykh sulaiman ya ce haka nan yana dan uwa shi Muhammad ibn Abdul Wahab ya ce dan uwansa ma mutumin kirki ne sai yake cewa wa kana abuhu wa aquhu wa mashayikuhu na fihi annahu sayakunu minhu zaygun wa balalun lima yushahidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa nazagatihi fi kasirin min al da babansa da kuma ɗan uwansa ka san dama yana faruwa kaga Allah ya fito da mutumin banza a cikin mutanen kirki sosai ko kuma Allah ya fito da mutumin kirki a cikin mutanen banza kamar yadda Qur'ani yake gaya mana yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy to babansa mutumin kirki ne dan uwansa Sheikh Sulaiman mutumin kirki ne to sai yake cewa da babansa da dan uwansa ya tafarrasu na fihi suna yin firasa a cikin sha'aninsa menene firasa wato hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah yana cewa ita ittabu firasatul mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi manzan Allah ya ce ku ji tsoron tsinkayen mumini domin muminin kirki yana gani ne da hasken Allah kenan ma'ana abin da ake nufi idan mutum ya zama na Allah ya zama muminin kirki Allah zai iya nuna masa wani abun da zai iya faruwa nan gaba shi ne ma'anin firasa to da babansa da kuma ɗan uwansa Sheikh Suleiman sun kasance ya tafarra surafi suna firasa a kansa suna cewa annahu ya kunu min wa dalal suna cewa kai wannan Muhammad dinnan wallahi in ba ma dole laruri ba ba ma so mu kira shi da wannan suna saboda bai dace da sunan nan ba Hmm. wanda ya zama dalilin fitinan duniya ai da sai a canza sunan shi yasa ba ake cewa wahabiya din sa abu saboda a samu saukin girman sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai babansa da dan uwansa suna gaya wa mutane suna cewa kun ga wannan sai kunu minhu zaibun wa balad za a samu karkata hmm. da bata a wajen wannan hmm. su babansa da baban dan uwansa ne suke faɗa za a samu karkata in ba za a samu kwata a wajen wannan in ba ya fito yana iya faɗan haka na ce in uba ya fito fili yana iya faɗan haka bai ni jama'a akan ɗansa bi ma'ana eh, ya kwabe sa a gida ya ɗansa ya fi ƙarfinsa kenan ko dai ya yawwa shi yasa ya gaya wa duniya na'am eh saboda ka san shi ya ka'ida dama ɗa naka ne dole in yi kyau kai za ka fi kowa farin ciki in ya lalace kai za ka fi kowa bakin ciki dole ka fara gyara shi a gida to ya yi duk abun da zai yi a gidan ya yi faɗan ya yi nasiya da yake daman babun malami ne hmm. ka san kuma a matsayin mu na ɗalibai sarki zaki ah. ko mu da muke ƙananan matakin nan a ɗaliban da muke karantarwa wani lokaci kana iya gane wanda in ya girma zai iya zama fitinanne eh ana ganewa wallahi rigiman sai kuma a ci gaba a ci gaba da karantar da shi eh to saboda ai babu yadda za ka tunda Allah ya maka daren ka karantar da shi din amma daga jayayya don za ka ga akwai ɗalibin da motsi kaɗan sai ya musu da malaminsa motsi kaɗan sai ya musu da malaminsa malam ya yi nan shi kuma ya ce malami kuma ga yadda na fahimta kaga yanzu an samu malamai biyu idris idris yake faɗa wai shi da malamin shi ya sunan shi nan Allah ji ka eh. yake magana wai shi wai a class aka faɗa abin da ba haka ba yana yana magana da baci a ah, wannan ba daidai bane shi da malamin malamin da masa shi da malamin eh ya faɗa to ai ga magana da rashin albarka ya shigo ya faɗa a ka'ida kuma na ilimi sarki zaki a ka'ida na ilimi ɗalibi da malami ba mu su tsakanin malami da ɗalibi haka alqur'ani ne koya mana malamin ka ko bai yi daidai ba baki zaka ja kai shiru sai daga baya hankali malamin zai gane duk qur'ani ya karantar da mu yanzu in ka lura ai akwai masu zuwa fejin kan sarki zaki idan muka matsa mutum muka matsa mutum muka ce to malamin ka ya ce kaza sai ce to ba ana da magana malamin nawa eh, ana samun wannan aiko ana samu ana samu to mu duk inda malaman mu suka zo da abu muka yi uzuri domin mu ɗalibai ne mukan yi musu biyayya kuma alqur'ani ne koyar da mu hmm. amma ba lokaci ba za mu bude ba amma kissan kadiri ne da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai wata rana idan lokaci ya bada dama za mu yi magana akan abin da ya shafi muridi da shehi ne hmm. so babansa yana faɗa da ɗan uwansa yake cewa kun ga wannan ɗan za a samu kaucewa za a samu kwata a wajensa shahidu ku. saboda abun da suka shaida daga wajensa min aqwalihi daga maganganunsa wa af'alihi da kuma ayyukansa wa Nazaratihi, da kaucewansa fi mas fi kasirin minar masa'ili daga matsaloli da yawa malamai za su yi nan Muhammad ibn Abdul Wahab sai ya ce a nan za a yi wannan tun babansa na raye ba ke fama da wannan fitina hmm. da Allah wanda ya gagari babansa ya ba zai gagari waɗansu ba to wannan kenan ya ce wa kanu ku. iyayensa sun kasance suna zarginsa wa nunan nasa minhu suna tsoratar da mutane a kansa suna cewa kun ga wannan wallahi ku kiyaye shi ku kiyaye shi fa haqqaqa Allahu firasatahu kuma gashi Allah ya tabbatar da wannan firasar tasu lam mabtada mabtadahu daga lokacin da Muhammad ibn Abdullah Wahab ya fara abin da ya fara min zaigi na karkacewa wadalali da kuma bata allazi abwabil jahilin wanda jahilai suke biyinsa suna bata suna karkata da Allah in ba jahili ba wa zai ga mutum mai sallah mai karatun alkur'ani mai yawan la’ila ilaha illallah mai yawan istighfari mai yawan salatin annabi ya ce masa kafiri dan Allah in ba jahilci ba wa zai karbi wannan magana mm. to sai iyayensa suke faɗin wannan suke cewa lallai za a samu wannan damuwa wa khalafa fi a'immatu matuddini, wa tawassala bizalika ila takfiril mu'minina daga wannan ya saba wa dukkan shugabannin addini shi Muhammad ibn Abdul kuma wannan abun ya kai shi zuwa ga kaburta muminai kuma yana cewa anna ziyaratar qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassul bihi wal anbiya'i wal awliya'i was salihina wa ziyarata quburihim shirkun malam yana fara nan yake cewa cikin abubuwan da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fara da su ya fara da magana cewa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tawassuli da manzon Allah da annabawa da waliyai da salihan bayi da zuwa ziyara kaburburansu shirkun Muhammad ibn Abdul Wahab yana cewa shirka ne. Mm. Wa anna nida annabi sallallahu alaihi wa sallama inda tawassuli bihi shirkun. Yana cewa yin tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zaka yi addu'a ka ce Allah ka yi mun dan albarkan annabi. Sallallahu alaihi wa sallama Muhammad ibn Abdul Wahab yana cewa yin hakan shirka ne. Hmm. wa kaza ni dawo ghairihi min al-anbiya'i wal awliya'i was salihina inda tawassul bihim shirku haka nan yake cewa ba annabi kadai ba duk da ma za mu iya cewa tun da yace tawassuli da manzon Allah ma shirka ne ai balle wani ko na'am balle ma wani annabi ma bai tsira ba a wajensa sallallahu alaihi wasallam ballantana wani daban hmm. to yana cewa tawassuli da manzon Allah shirka ne yana cewa tawassuli da annabawa shirka ne tawassuli da waliyai shirka ne tawassuli da salihan bayin Allah shirka ne wannan duka yana cikin abubuwan da ya kawo a cikin fatawoyinsa na farko farko wa anna man da shay'an li ghayrillahi walau ala sabilil majazil ali yakunu mushrikan har ma yake faɗa malam a wannan littafi yake cewa Muhammad ibn Abdullah ya tsallaka wannan matsayin ba ya koma yana cewa duk mutumin da ya dangana wani abu da wani Allah walau ala sabilil majazil aqli ko da misali ne abu ne na majazil aqli wato abun da ya halatta a hankali amma abu ne wanda yake majazi ba abu ne dorarre ba idan aka ce abu majazi misali sarki zaki abun da zamu bada misali mafi sauki shine kamar yanzu in ji kaina na ciwo sai in nemi magani in sha da na nemi magani na sha Allah ne ya warkar da ni ko magani a Allah Allah ne ya warkar da ni to amma me yasa na sha magani kuma na'am saboda magani wasu da ne wani tsani ne tsakanina da waraka hmm. to an kai matsayin da ibnu eh, abdul wahab yana cewa ka ce ka sha magani ka warke ma shirka ne <laughs> ka ce ka sha magani ka warke ma shirka ne ka ce maganin nan wallahi ya karbe ni da na sha na warke ya ce ka sha magani ma ka ce wai ka warke don ka sha magani shi a wajensa shirka ne to kaga yanzu anan da abunda da za mu ja hankalin wahabiyawan duniya saboda su yi malamin su biyayya ya kamata in ba su da lafiya su daina shan magani don shirka ne in ji malamin su ya kamata in sun ji yunwa su daina cin abinci domin ai ba abinci ne yake kosarwa ba Allah ne yake kosarwa hmm. to shi a wajensa duk abu majazi ma idan ka dangana wa wani Allah in ka dangana wa wani Allah to shirka ne a wajen Muhammad ibn Abdul Wahhab to wannan kenan so insha Allah za mu tashi akan gabar da take gaba tunda mun cika awan mu daya insha Allah za mu dakata kuma za mu dora a cikin littafin Allah ya yarda zuwa abin da ya sauwaka insha Allah eh. muna fata Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kuminta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kuje mata na'am amin To, uh, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a har wa yau shak mukaddima uh, yake yi kamar kan da muka uh, yi wancan sati. ya ɗan kuma taɓo muna cikin littafin nan kaɗan mai suna wai fitinatul wahabiyya ya ɗan taɓo muna kaɗan insha Allah za mu buɗe layi kai da kake da tambaya 'yan tiktok da kake da tambaya za ka send inviting ka insha Allah sa'an nan kuma za mu dan bude layi kaɗan kai da kake da tambaya ka bugo kamun mun Allah yadda shai ya sauka kan littattafan nan gadan-gadan sosai insha Allah ba wa dama sosai wanda ke da nashi tambaya akan karatun nan da shehi ya yi yana da daman ya bugo ga namban da zai bugo a kai na zuwa Eh, a wannan layi da muka saka shi ne da za a yi bugo da za insha Allahu kai da kake da naka in kana da dan tambaya akan abin da eh, shi ya dan tattauna akan wannan to ah, insha Allah to in kuma ba samu tambaya saboda ba shi kan littattafan sosai ba za mu dama hakan haka za mu ba wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok. Ware ka salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunan kirgin da yake kira? Muhammad Sani daga Libya. To masha Allah kana tare da Sheikh Hafiz aka wannan layi. Allah ƙara kusanci Allah ƙara fahimta. Amin amin amin. Ina ina wa malam dubin gaisuwa da fatan alkhairi. Malam yana jin ka kuma Ina Godiya ni ma na gaishe ka Allah saka da alkhairi. Na ina jinjina na kira ne in mai godiya ina jinjina ina jinjina karatu yayi. Masha Allah masha Allah mun gode. Godiya Allah saka da alkhairi. Mun gode Allah saka. Amin amin amin. da alkhairi amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola da ya kira yanzu sarki zaki Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana mm. albarkacin sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da kai sunana Abubakar Habibu yana kira daga nan cikin Abuja to masha Allah Malam Abubakar kana tare da Sheikh Hafiz akan wannan layi Ubangiji Allah ya kara masa lafiya da auren yi fatan alkhairi wa sarki zaki tare da mala. Masha Allah muna amsa. Muna godiya Allah saka da alkhairi Allah kara lafiya. Wa amsa mun gode. Mala Allah Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana. Amin. Amin muna godiya sosai. Amin amin. Mun gode sosai, mun gode sosai Mala Abubakar Allah ya saka maka da alkhairi da gabugu. Ah, ok Okay, to good. Ah, yanzu za mu tsaya a nan insha Allah kamun saboda tambayan da aka yi a ɗan kaɗan ne wanda kuma sorry gaisuwa aka zo aka yi ba yi tambayi mana abinda shayi ya karanta duka an gamsu kenan alhamdulillah kamun Allah kan sabon sati za mu so shak ya ɗan yi mana addu'a kuma yana da taliki na minti biyu kamun yana mana addu'a bismillah